الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته biyu ga wata ne uku uku ga watan rabi'u sani shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2017 a lissafin turawa muna darasi na hudu, a cikin wannan littafi mai tarin albarka na akamul jana'iz wa bid'uha na babban malami Sheikh dinu da albani Allah ya masa rahama wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na um, ihya'us sunnati a cikin birnin kano a anguwar kofar nasarawa da taimakon allah tabaraka wa ta'ala yau karatunmu shi ma abinda za mu tike a kai shine hukuncin yin sallah a makabarta ko kuma yin masallaci a makabarta ko kuma yin sallah ana fuskantar kabari ko kuma yin sallah a inda kabari yake in Allah ya sa a kan abin da zamu cike kenan da maganganun malamai da hukuncin da shari'a ta shimfida kan wannan matsala ɗin. wani zai iya tambaya kamata mu sani me hikimar da ta sa ake ta magana akan kada a yi sallah a kabari ko kada a yi sallah a makabarta tunda shi shine makasudin karatun ana ƙoƙarin a wato kubutar da mutane daga wato aƙida ta ƙudirin cewa kabari yana da wani tasiri wajen karɓuwar ibadanka ko rashin karɓuwarta sannan kuma kada wannan ɗin ya zama wata zari'a ce mana wata hanya ce da wani zai zo ya yi amfani da ita har ya wuce yana bauta wa wani ba Allah ba wannan shine babban makasudi mala yace as-salatu ila al-quburi lil hadith al